Thank you. masu sauraron shirin kaddara barkanmu da war haka za mu dora daga inda muka tsaya asma'u ce dai gida gida taku inda na faso yau fa daga gumal nake eh, gudu ne sosai don in dawo in tarar da bazawara mai surfe mai labari dai al'amura dai suna ta kai komo to kamar yadda aka sani a shirin da ya gabata lokaci ya ba mu tsoro kuma dole mu tsaya a nan mun ji inda ake ta artabuke da ita mm. to wai daga nan me ci gaba da faruwa bayan kuma ta dora me ake cewa akan kannanki eh. kin yi magana cewa sai kuma abubuwa ya dawo kai aka ta eh. ba daɗi dai na eh, kuma lokaci ya mana ba daɗi yanzu ya ake ciki to jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci to an ta asma'u da dai zama ya ki daɗi haka dai ni dai na yi ram da miji Mm. ni dai <laughs> ni dai na yi ram da shi saboda an ta sama'u gaskiya idan ka fuskanci abin da mijinka yake so da haka fa wa'annan na wajen suke kwace mana na cikin gida shi gaskiya mijina mai son kwalliya ne mai son gayu ne kuma yana da son kulawa mijin nan namu mm. to ni kuma an ta asama'u gaskiya mun zuba soyayya da wannan bawan Allah gaskiya yana ra ina son shi dan ni ban san ma haka roman demokradiyar aure yake ba gaskiya sai akan shi <laughs> an ta asama'u ba abinda na nema na rasa to ni duk wannan abu da ita wannan abokiyar zama na za ta yi saboda shi dai mai gidan ya samu kwanciyar hankali mm. ban fiye kula ta ba gaskiya ga wani zagon kasa da kike yi ta eh gaskiya kuma an ta asama'u na fuskanci hankalinsa ya kwanta mm. da wannan tarairaya da nake yake masa duk dai hankalinsa ya dawo kaina ita kuma sai kawai na nuna ai ta je ta ji da renon ƴaƴanta tunda ita ta ki ta waye mm. to daga wannan abu dai kannan nan na sai nake nuna musu cewar kawai ma su daina zuwa gidan mm. to kin san yaro idan dai ma ba su zo ba su 'ya'yan gidan namu za su je can gidan mm. ni na fita daga wannan harka dai muka ci dai gaba da wannan tafiya an ta a sama um. ana ta tafiye tafiye ana ta tafiye tafiye da ni wani lokacin idan a motar da za su tafi ba waje na a kai ni tasha wani lokacin ya haƙura da kujerarsa ya ban duk bata sani wannan duk bata sani ba an um. a sama wani kalubale ne eh to amma ita sabu ka ikon Allah Ba ta taba tunanin cewa duk sanda za a tafiye tafiye kike ai eh, kanta ba noti ita dai kawai ai wannan tafiya ta tawa ita ce babban da za ta soke ni a gurin miji tana ta soke soke yawwa tana ta soke yana kallanta ai an ta asama umuma mata dan Allah mu waye idan mai gidan ka ya nuna ga abin da yake so in dai bai saba wa addinin musulunci ba kai sai a zauna lafiya an ta asama a lokacin in kika gani ba za ki ce ni ce ba ya kai ni wannan salon din a shiga wannan supermarket in ni kwata kwata ma abincin gida idan aka yi bana ci nagode gaskiya an ta asama tun da ko da baran girki na bane a karkashin motarsa akwai sako na eh Eh? wallahi zan je in ɗauka. Na gode so, ba maza mazaje. <laughs> Wato ki ce kyautata da ake cewa kin san ita kyautata wani lokacin duk da ana cewa duk abin da zaka kai adalci amma akwai wani dan ihsani da namiji yake iya yi wa mace idan tana matukar burge shi tana ba shi abin da yake so. Gaskiya an ta asama ni dai. a a ɗanɗani wannan ta goma Na sha roman demokuraɗiyyar wannan zamani na wannan soyayya ta mu. Na'am. shikenan an ta asama muka ci gaba da haka wannan ciki na faɗa miki na samu ciki mantuwan mm. ma da nai mm. sai ta ce za ta ga inda aka haife shi a ce ita a sirkullan ta ciki kwanciya ni ban ma sani ba sai nake ce masa yanzu za mu haihu kaza da kaza sai yake cewa ai ko na haihu ma baya ba zai hana in kula da shi ba sai na ce to ba komai to dama na faɗa miki muna tare da uwar mijin mu. Mm. sai ta ce fa wannan yarinyar wannan abin da yake ta fa ba shi da lafiya in ji uwar mijin mu kenan mm. aka shiga fudin fudin din neman magani ita dai kishiya tana kallo na mm. wannan dai tafiya dai ba a fasa yin ta da ni ba nake daddafawa dai nake daddaurewa a tafi da ni din Mm. har dai Allah ubangiji ya sa aka samu magani wannan ciki na rabu da shi mm. shi ke dan da muka dora akan wannan soyayya to an ta asama'u sai fa take yi kamar tana yi saboda wata rana sai ta ce aiwa ne mm. idan kika idan ya da daga aiki in baki a gidan nan gaba ɗaya hankalin sa fita yake ta dan gaggano na yawa sannan da ke baka kula ai shi ne yawa to sai ta ce yau ai masa fulanin to ni kuma an ta asama'u a lokacin ba wayo sai ta sa ni a bayan kyaure aka danne na aka mai da kujera abu a ina bayan kyauren ɗakin ta da kujera eh, da kujera kalar idan ya zo a tsokane shi na tafi yaji ta ga in ga kalar yanda hankalin sa yake tashi ashe ita ma nan wani kriminancin ta hada mun <laughs> ban sani ba ba kin gama kriminancin naki a A baya ba da zaura da eh, addu'a sama'u aka danne ni aka matse ni yana dawa daman ɗaki na shine farko <laughs> aka danne ni na rinka nishi sai ce ai ina wannan wance take wance ai bata nan sai uwar mijin ta ce da magariban nan ma fa na ga ga giftawarta sai aka ce a a bata nan sai ya zauna aka kame abinci da ya fita daga hayyacinsa ni na gani ni kuma kujerar kina kujera eh, a bayan kyaure kujerar nan an matse ni ina ta nishi ta gama mai zazin da za ta mai da faɗe-faɗen maganganunsa har su zazu eh a hadda su zazu <laughs> sai aka fito da ni aka fito da ni na yi fiki-fiki kan ya koda ko wakilan mu suna cikin tijjana a da wakilan ai wata ran muna haɗuwa da su <laughs> shi ke da an ta aka fito da ni sai ya ce min dan Allah me yasa nake mai irin haka wannan wasan da nake masa shi baya so ni kuma an ta asama a lokacin ta fara samun sa'a akai na zaman gidan nan sai ya fara min zafi in ba fita nayi waje ba ko kuma in ga daki zai faɗo min ko kuma in ga mutum a kaina sai dai in fita na dai kasa samun natsuwa sai dai in fita in tafi gidan maman mu ko kuma kowane lokaci in fita in bar gidan mm. to wani abu sai ya fara taɓa ransa na fita fita yawwa sai ita mamansa ta ce wannan yarinya fa gaskiya wannan abun ba na kalau bane sai ya ce to shi shikenan aka samu malamai aka zo ɗaki na aka irin saukar Kur'anin nan aka gaggasa kaji aka raba mm. sai ce amma dan Allah dan Annabi idan na dawo kar a gaya mu. Mm. shikenan ina sai ya je gidan maman ya taho da ni da ya je ya taho da ni ina zuwa sai ce min tai wancan nace ce na amma ayyowa ne ya kawo miki bokaye daki an ah, ah, ah, ta asama sai na tashi na falfala da gudu na fito daga ɗakin sai na ce bokaye ni za a yi wacin amma eh, ya ce ka ki zai yi dama an ta asama ba ni ce kishiyar farko ba ni ce ta hudu kowace dai haka take fita da kalar kalubalanta mm. na ki shiga ɗaki da ya da sai rinka zagin ta yana ai wallahi ko zai mutu ba zai zauna da mace ɗaya ba tunda shi yana da ra'ayin mata biyu kuma ta hana ta hana sai yake cewa ko zai mutu ba zai zauna da mace ɗaya ba ai shi sai dai mutuwa ce za ta raba ni da shi shikenan dai an ta asma'u ni dai aka aka kada ni aka bar zamani ni ba saki na aka yi ba ba matar gida ba na zabure na tafi gidan mamanmu abu dai ya daɗi ya daɗi na dawo ranar akan dai wannan cin abinci da ƙanina suke a gidan muka faɗa da ita to tana da tsohon ciki aka zubar da taliya ta taka ta faɗi uwar mijin ta ce Allahumma salli ila sai dai yau a zo a sake ni to shi kuma an ta asma'u waya daman sai ta nan dilai da ta faɗi da tsohon ciki nan uwar mijinmu sai ta fita ta yi yaji bakinta nan idan kika ganshi. shi ta kumbura baki ta ce zan kashe mai haihuwa ni ba na haihuwa na makale wa ɗanta aka tafi aka je aka kira yayar mijin mu akan a zo a dake ni na yadda mai ciki muka yi kokawa to shi ke. ita da a gidan ita ta da ta zo ta ce ita ba mahaukaciya ba ce gaskiya an ta asma'u bata faɗa min bakar magana ba hmm. aka sasanta ita uwar miji ta fice ta yaji uwar mijin ce mai yaji eh sai an sake ni tunda na da ki mai haihuwa to shikenan sai to ba mu da waya a lokacin gaskiya sai nan line ta makocin mu yace a kira ni in zo in daga waya ya kira daga office yace me yasa me yasa ya san na san a matakin da muke ciki me yasa zan biya mata nace masa kaji kaji yace to hajiya ta bada sako ni ma yau na san matsayin aure na sai nace masa ba komai yana shigowa ta sa kuka ita za a kashe me ya'ya waye waye kaza kaza mm. ya dai ce to in je ya min saki daya Eh, ya ce in je ya min saki ɗaya na ce to na gode ashe da ya fita sai ya samu wani abokin sa ne kuma shi ma aminin mahaifinmu. Hmm. Sai ce idan Allah dan Annabi kar ya banni in kwashe kaya na. Hmm. Tunda mahaifiyarsa ta ce sai an yi wannan saki to shi dai in an kwana biyu za a tare a bata hakuri in dawo. Ilaiko da safe na je na nemo mota. Na ce kaya zan kwashe aka kada aka raya na ce wallahi kayana sai sun bar gida. Mm. aka kwashe kaya da aka kwashe kaya aka kai gidan mahaifina ni kuma na tafi gidan maman mu. biki hakurin da ya ce ba Man yi hakuri ba eh. amma kika kwashe sai na ki abun ne an ta asama'u na gadi irin kular da nake mai da tarayyar yadda nake masa ai za a raga mu ba tsakiya ba kin san iyaye wani lokacin sai dai addu'a to na mai uziri yawwa shikenan dai na tafi in gaya miki to akwai sauran kana na sawa kafin zo in kwashe sai ya kara mun kwado da na tafi kwana biyu na zo daukan kaya sai na tarar da kwado sai na je na samu wani abokinsa sai na ce ya ce maka na ɗauki wani abu ne mm. ashe shi daman so yake in zo a daidaita sai shi abokin nan nasu ya shagalar da ni da muke ta hira har ya dawo daga aiki akai akai da ni in zo gidan mu akan aje a sasanta aure na ki mm. suka shagalar da ni to a lokacin a unguwar ta mu an danyi wani fada an sa kafi kuma unguwar da zan tafi da nisa har lokacin kafi din nan yayi mm. sai ban tafi ban koma gida ba aure zai komo kenan da lokaci <laughs> shikenan an da asaba'u hmm. sai shi ya ce yanzu dare ya idan muka fita ma jami'an tsaro waye waye in haƙura in kwana hmm. sai na haƙura na kwana a gidan shi abokin mijin eh abokin mijin nawa ba da safe sai je hada min majalisa da mahaifina da yan unguwa da nake ganin mutuncin su ya dai zo ya ce in zo mu je ina zuwa sai na ga iyayena aka dai yi min faɗa aka jajja kunne aka ce an mai da aure na a lokacin ban fi sati biyu ba shikenan ni dai a lokacin ma na ji haushi sai na kaɗa na tafi gidan wata yayar mu aka nemi neme aka neme ni to an ma a lokacin ba waya ba a gani ba sai da na gama hutawa ta sannan sai mijin ya ta ce to ya kamata in koma ya dan babban kuɗi dai na yi siye siye na zo na sami ita ma mahaifiyar mu mm. aka dai dan har hada min abubuwa sai na sa kani na je nemo min mota shi fa mijin bai san zan dawo a ranar ba. Kire ke gama hutawa kire. Yawwa zuciya ta huce. na kika taho. Eh shi ke nan na je aka sabo mota nan maman mu ta sa da aka haɗa mutane aka zo raka ni ana faka mota a kofar gidan sai na fita da rangada buɗa a cikin zauren sai na eh? fito na shige cikin motar. Gane kika rangada. <laughs> Da kanki kike huta? Na ce a yiriri Allah ya dawo da mu. <laughs> ta tana jin haka. Uwar miji sai ta rinka ce, ai wannan ba muryar wancan ce?" aka ce murya wance ce duk sai suka fara zazu ita ma kishiya ta kame <laughs> shi kenan dai aka shishigo da ni eh, da kika da mota ba su leko ba sai na koma motar kamar ba ni ne wannan buɗa ba shi kenan dai aka shishigo aka gyara abin da za a gyara uwar mu nan ma dai baki ya ƙara yin sama na jere na ce sabon eh, kenan ranar ba an ta asma'u uriga da wando na sa aka je aka yi fakin aka yi zazu da yanda ya kamata <laughs> wannan zazun Allah yau na zazu ina gani ba irin na gidan rediyon da alaba ne wannan wannan kalan na zawarawa <laughs> <laughs> an da aisa zama una da shi a lokacin ma kina ganin sa kin san ya shiga yanayin farin ciki jiki ya hau karkarwa sai ya zo kusa da sai ce ai da kin san sa ki dawo yau da kin faɗa min eh, to ke da ba shan mata ki kai ba eh, shi ga na adda aisa ba sai na ce masa to kawai aje a nemo kaza na ce ka san ni rayuwar in ba kaza ba na ganewa nan dai sumsum ya je ya sake siyo da abin da zai siyo aka wakafe a mota aka zo da aka dan gyaggyara min kaya mm. aka tafi aka dora dai soyayya a inda aka tsaya tsaya kwana na biyu sai ce a tun da kome na sai amin kwana uku na ce na yafa kwana ɗayan mm. sai ta fara naƙuda da ta fara naƙuda ba ta yi magana ba ya ce me yasa ba ta yi magana tun dara ba ta ce ai ta ga yana amarci na ce ba a ƙarya gwanci kai na ce ba a ƙarya <laughs> shi yana an ta asma'u sai ya ce in je wajen ta ina zuwa sai ta ta fitan min daga ɗaki ni a ban ɗaki zan je in haihu to a ban ɗaki kuma eh sai na je na wanke ban ɗakin da kakkai mata leda ita ta rinka min wani zabura zabura ita ma an ta asma'u na ce ai shi yasa ni kin san da ungozo ma ake zuwa a kirawo eh ta zama ungozo mai <laughs> ai ban karba ba dai na je na nemo ungozo mar aka zo aka haihu nan dai ma zazu ya ci gaba da yi ya ce tun da ya ce shi dai ga yadda yake so a rinka planning din nan bata yi ba mm. shi fa ba abin da zai yi sai hakika ita kuma a lokacin ta ce za ta yi anko za ta yi anko ya ce zai min na ce ni kuma ban yadda a mun ba sai dai aje wajen ta yace ai ba tsoron ta yake ji ba aje din da aka je ta ce ita dan ya min bai shafe ta ba ta rinka dai maganganun ta ni dai na ware na rinka dora musu ruwan wanka da sauransu ni da tunda an bar min miji na fito dai na rinka yi musu bauta mm. shi kenan sati biyu sai ta nuna min fa za ta karɓi mijinta sati biyu da haihuwa mm. sai na ce to ka sani idan dai ta karbi girki ni fa wani ayyuka da nake ta da ɗora ruwan wankan nan da yi wa ya wanka ba zan ba mm. ta zo ta karbi girki tana karɓar girki da kwana biyu dan ta ya faɗa ruwan zafi ya ƙone nan ma ne kamar su ba suka rinka tiri-tiri wanka ma ya gagara abincin ma dai gashi nan dai yayata ta zo ta rinka yi mata faɗa ke a kan mi ba za ki bari ki arba'in ba dai da da sauransu aka ce dan Allah an karbi girki na ce mu ci gaba dai a hakan tunda ta fi son haka imanin dai da zan iya yi zan iya rike jaririya ta daina dai yin wanka dai abu dai ya zame mata cakwakiya muna nan dai ana lallabawa ana lallabawa ana lallabawa mm. zama dai ya zama dai sai a hankali zama zama ya zama sai a hankali nan ma kani na ya fara wata rashin lafiya to muna da family doctor a nan gidan miji muna da shi a gidan mahaifina mm. sai to lokacin mahaifin mu yayi tafiya mm. sai na sa wani kanin sai je dauko kanin na na ce a kawo sai na fada mai gidan mu sai ce a zo a duba shi a gidan mu mm. to a shi wannan kashi da aka yi aka duba ita ta bai so ba nan ma dai an ta asama'u abu dai ya kici ya cinyewa sai ranar kanwata ta zo guga na yi abinci da daddare tuwo ne sai ta je ta kwashe miyar sai ta ce dan ya je gurin ubansa ya ce a bashi miya zai ci abinci kin san da ana ci ciyayya a waje ta cin mm, abinci mm. shikenan ni ita kuma wata kanwa ta Allah ita kanta sai ta zo ta ce mun wance na ce na'am ta ce wallahi ga wance can ta je ta tura wani gurin babansa mm. wai a bashi miya a kofar gida sai na ce mata dan Allah a gidan me aka yi ta ce miyar kaza na ce dauki roban nan ki sa ta a hijabi maza in kika je kaki sallama ki shiga ki ebo min miyan nan ki kawo in juye ta a tukunya shikenan anta asama'u bai dawo ba sai da suka gama cin wannan abinci yana zuwa sai ya zo cewa, babu yaron ke wance ya kika tura min wani a cikin mutane ki ce ya zo ya karba abinci miya mm. sai shi to eh ai kannan wance ne suka zo suka ci abinci suka shanye miya aka shanye miya ni kuma daman naje na zuba wannan miya na tsare ta a tsakar gida yawwa sai aka zo za a yi min zazin mm. ke wance ya aka yi kin san wani bai ci abinci ba kika juye kika juye miya sai na ce wace miya sai ce a duba tukunya mm. ana duba tukunya sai ga miya kuma irin ta gidan ce sai ta ta yi wallahi wannan miyar ba ta gidan nan bace sai dai roƙo ta akai wannan miyar ba ta kaga irin ta gidan nan din sai ce au ashe ma da miya a cikin gidan ta asma'u sai ta kama kanta <laughs> sai ta yi au ashe da miyar ma a cikin ihi na iba ne dan in je zan yi sahur ya ce wani irin kin iba zaki sahur ni daga biredi na ka da sauransu in ma zaki sahur ai sai kowa ya an tabbatar ya gama cin abinci an ta eh wannan abin dai ranar na ta yi tasiri ba abu dai ya zo ya karya kuma wallahi an ta asma'u zai bada kuɗin wankau a ya a kai wanki zan sa a tankin gidan mu a ebo ruwa mu wanke da na ƴaƴan nata da na shi mai gidan namu da na mahaifiyarsa ni fa ni ni kadai raina a raba kuɗin mu ma wasu bin gashi a lokacin da kuɗin. Da In ya bada kuɗin duk bai san ku kuke yi ba kenan. Bai sani ba. an ta asma'u dai muka ci gaba da lallaba rayuwa muna gurgura wannan rayuwa dai haka abu dai har ya zo ya yi tasiri a kaina. A biya tasiri a kai na ni da shi ran girki na ba zai da gida ba da ku ran girki na yana gida mm. yana son ya ji muryata baya zama majalisa duk ran da nake da girki yana nan dai a makale yana nan a makale a tare da ni sai ya rinka zazu duk ran girki na ma wani lokacin an ta asama'u sai na bacci zai dawo abu dai ya dame ni ya ishe ni zazun tashin hankali aka eh, canja zazun tashin hankali aka canza sai na ji kanwata da ta zo yar yayata tana cewa ai an kai miki maganin yana guri kaza yana guri guri kaza to dama ni a falo na muke muna zaune muna kullin ruwa na siyarwa da na tashi an ta asma'u sai na shiga ɗakin ita aboke zaman na ina tashi inda aka faɗi maganin na sai na je na ebo sa kawai na juye shi a masai da rubutun da sauransu da komai na juye mm. aka zo aka rinka duba aka ce me kike duba wallahi wani magani ne na wani na rana da aka kawo masa daman an ce na wance ne mai mutane ko mutanen sun zo sun ɗauke mm. na ce towa dai ya sani mm. ni ko ni ce mutanen na ɗauke abu in ga miki na wannan zama dai ya zo ya ki daɗi da ni da shi a nan ma dai an ta asamawa aka ƙara samun saki ɗaya. kin ji saki biyu mm. kenan shi kenan wannan ma dai aka gurguro aka sake dawowa aka dawo zama eh, aka dawo zama mm. shi kenan an ta asma'u muna nan dai soyayya ta ci gaba da yi gari ma aka canza musu na fi bada dai na ƙara warwarewa in ga miki an ta u kaman ba za mu rabu ba mm. dan Allah dan annabi mata ku daina raba aure ku daina raba kauna da soyayya muka ci gaba da zaman nan dai wannan tafiye-tafiye aka ci gaba da yin sa an ta asma'u rana ɗaya shi ma wannan ya da ta haifa mm. muna nan muna nan sai na ɗauki yan nan ma ta zama kamar ni ce uwarta abinda zai kai ta wajen mamanta sai dai shan maman nata mm. muna nan muna nan muna nan sai yayi ta zo ta ce mata dan Allah dan annabi wance tunda na ga wannan kishiyar ba irin sauran bace tana son ƴaƴanki mm. dan Allah dan annabi ki yi hakuri ku zauna lafiya ta ce i in ji yayi ta kenan ba mm. ta ce ku yi hakuri ki yi hakuri a zauna lafiya to ita anta asma'u kin ga matsalar ta ba za ta yi miki wanka ba ba za ta gyara jikinta ba sai dai daurin kirji da dan kwalu kuma wallahi anta asma'u ba abinda da baya siya mana na kwalliya na kwalliya amma ita ba ta saka ba ba za ta saka ba ba abin da baya siya na kwalliya ni kuma gaskiya da abin da ya siya ina amfani da shi to an ta asaba ƙarfi da yaji dai na yi fintinkau na zamani ce mai jan ragamar gida ta gaba gaba ke ta gaba gaba gaskiya tunda duk inda za a je da ni da shi wani lokacin ma yana gurin aiki mm. zan je in same shi har shi shugaban wajen aikin nasu ma sai ce aiki ya zo yi ko soyayya ai ga wancan ta zo sai dai a sauke ni a wani wajen in ma lokacin cin abinci ne a bani in zai yi awa biyar a gurin aikin nan sai a cire mai awa ɗaya a ce kawai ya ɗauke ni ya mai da ni gida mm. haka dai muka ci gaba da wannan rayuwa mutuka raba kenan ina mutuka raba an ta asaba an sake min an sake min zazu a lokacin wani a gaskiya a lokacin lokacin nan eh. shikenan dai muka ci gaba da tafiya a haka muka ci gaba da tafiya a haka nan ma an ta asama ba sidi ba sadada mm. kawai abin da na sani dai ya haɗo mu da ita tunda ita daman duk abin da aka yi idan ya sai ta faɗa masa ni kuma ko tambaya ta ma zan ce ban sani ba ko a gaba na akai abin zan ce ban a rinka yanzu wance ba na ka za in ce wallahi ni dai ban kula ba gaskiya mm, hankali na baya eh, baya gurin mm. shi kenan ta asama'u wannan kuma akan mahaifiyarsa ne mm. akan mahaifiyarsa ne a lokacin ban san waye ya je karanta mata cewar ana tafiya da ni ba eh a dai gari kin san abokanai da sauransu dole magana yawwa aka je aka faɗa mata cewar gashi gashi ai na riga na gama janye hankalinsa duk inda zai tafi na zame mai jaka da ni ake tafiya sai ta ce masa to in ya kara tafiya da ni ba ta yafe ba ita mahaifiyarsa sai ce gaskiya wanci akwai matsala in dai na ce ba zan rinka tafiye-tafiyen nan ba sai dai a gurin aiki na a da ni garin nan to mu ma a gurin aikin nan namu lokaci zai mana garin nan dole mu tsaya sai dai a tara a shiri na gaba